duk yaro ko mace da take da manja da muna bukatan ta nan yanzu a matsayina na zaki sarkin mayu ina kira da babban murya muna bukatar mutum biyu ko ɗaya su zo su tabbatar da wannan abu yawa ina sake kira da babban murya saboda idan abin ya lalace za mu kira kowa da kowa to ba ma san a ce ya kai ga haka kamar muna kira ɗaya zuwa biyu su zo su nuna mana wannan mai tara su a bayyana jama'a maza muna kira su zo su bayyana mana kansu in kuma ba haka ba za mu yi kiranni za su zo gaba daya maza su zo su bayyana mana kansu saboda mun musu magana sun ta sun kuma sun ta haka wannan za mu yi magana tun da iyaye sun ba mu alfarma an ba mu izini wannan bage ba shari kuma za a tambaye su za su amsa ba karya ba ne kuma abinda suka ci zan sa su za su amaye manya za su gani eh, ya kwane ko insha Allah saboda haka na MC zo sarki kamar yadda ake gani kere su daga ina kika zo daga mangu mangu ina to mai can guda nawa ne guda eh. mutum eh. na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna ja da ake ba ma 'ya'yan zamani da mutane 'ya'ya ba karamin cutar da 'ya'yan mutane ake yi ba saboda haka kin ba ma idan ki guda nawa guda hudu ina da ina kike gani nan daina daina daina daina daina idan hudu kike gani eh. saboda haka nama da kika ci na mutane ba nama mutum nan kika ci na ciki na yana cikin ki eh. eh, ina son naman zai fita yanzu a nan jama'a za su gaishe yawa insha Allah yawa ke kuma me sunan ki Amina daga ina kika zo daga Mangu ku da su waye kuka zo nan ni da mamana ok ina maman naki take tana can Ko za mu nemi ta ina ma wanda yarinya ta zo ke mutum mai kika ci mutum biyar mutum biyar eh to waye da waye kika ba su mai ta gida da na da waye da wata yarinya a ina kenan amma kun zo da su ko ba ku zo ba zo da su ba ok kun zo kan ne kenan eh wannan ba ku mai kan ruwa rika da ku kuma wannan insha Allah eh shine muka zo domin mu bayyana da su a nan gurin don ba inda ba mu zaga ba ba inda ba mu zaga ba abin ya yi shi ya sa muka canza ta muka zo domin a samu a zai a duba mana su noma kanmu muna son sarrafa haka ne insha Allah Wanda za ku kokari kuma Allah zai magana ku to Allah ta yawa to ke bari tambaye ki a mutu irin ki guda nawa ne guda uku me kike zama da daddare muskule ina da ina kike gani nan da nan da nan jirgi wannan karamin jirgi ne ba mai martaba saboda ko bawon ya za mutum tare ga duba bane ba wannan karamin jirgi ne saboda haka ke kuma me kike zama da daddare jirgi kike zama ki tashi fiyu kina tashi fiyu to ba damuwa wannan insha Allah ina yaran nan ku ba mu ruwa abokatin nan